Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau talata 16 ga watan Mayu. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim an ci gaba da kazamin fada a birnin Hartun da biranen da ke makwabtaka da shi. duk da tattaunawar sulhun da saudiya da amurka suke jagoranta tsakanin bangarorin sojan sudan da na dakarun sa kai na rsf a jidda shugaban amurka joe biden zai sake komawa teburin tattaunawa da shugabannin majalisa a fadar white house a yau talata yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan iya adadin bashin da kasar za ta iya karbowa sannan za a tafi zagaye na biyu a zaben shugaban kasar turkiya bayan da shugaban recep tayyip erdogan ya kasance a gaba a zagayen zaben na farko inda ya zarta tsammanin mutane amma kuma ya gaza samun kaso hamsin na yawan kurkun da ake bukata domin yin nasara kai tsaye. To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa a yayin da wasu 'yan Najeriya ke ganin shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado ya yi kokari wasu kuma na cewa wai ana bin najeriya tiriliyon saba'in kuma yanzu ma an sake rubuta ana so za a shi bashi dala miliyan ɗari takwas wani irin magana ne wannan abin bai yi daɗi ba wannan. so buhari bai nasara ba idan mun kaɗa Nijar kuma za a ji cewa an kammala shirin fara baiwa 'yan ƙasar da ke ƙetare damar kaɗa ƙuri'a a zaben wakilai na majalisar ƙasar. kuma daga wajen mu insha Allah muna nan muna shirye-shirye kai katin zaɓe an aika su duka kasashe goma sha sannan kamar kowace ranar talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakkwato ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum ga labaran duniya kamar yadda muka same su dalla-dalla sojojin sudan sun kai hare-haren sama a arewacin hartun babban birnin kasar a ranar litinin inda suka auna dakarun sa kai wato abokan hamayyarsu a kusa da wani asibiti inda waɗanda al'amarin ya faru a kan idanunsu suka ce harin ya yi sanadiyar lalacewar asibitin an ci gaba da kazamin fada a birnin na khartoum da biranen da ke makwabtaka da shi wato bahri da omdurman duk da tattaunawar sulhun da saudiya da amurka suke jagoranta tsakanin bangarorin sojan sudan da na dakarun sa kai na rsf a jidda wanda manufarsa ita ce samun kofar kaddamar da ayyukan agaji da kuma dakatar da buɗe wuta faɗan ya yaɗu zuwa yammacin yankin darfur sai dai kuma ya fi kamari a babban birnin ƙasar inda dakarun rsf suka bazu a sassan unguwanni kana dakarun sojin suke ta auna su daga sama a wani sakon sauti na da rsf ta fitar ta ce shugabanta muhammad hamdan daglo ya kora zargin da ake cewar an kashe shi ko kuma an raunata shi a yakin shugaba joe biden ya ce zai sake koma teburin tattaunawa da shugabannin majalisa a fadar white house a yau talata yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan iya adadin bashin da kasar za ta iya karbowa a kuma daidai lokacin da wa'adin ciyo bashin yake gab da karewa ba tare da an cimma matsaya ba an yi niyyar gudanar da taron a ranar jima'a to sai dai an dakatar da shi domin bangarorin su ci gaba da tuntubar juna kafin biden da shugabannin majalisar hudu su sake haduwa a karo na biyu biden wanda ya ziyarci philadelphia a jiya litinin domin halartar bikin yayan jikar samaisi daga jami'ar pennsylvania ya faɗa wa manema labarai cewa za a yi zaman a yau talata to amma bai yi wani ƙarin haske a game da nasarar tattaunawar ba. Biden ya dawo Washington a jiya Litinin sannan ana sa ran cewa zai tafi Japan a ranar Laraba. Mai magana da yawun Majalisar Tsaron kasar John Kirby ya ce ya zuwa yanzu dai muna nan muna shirin tafiya kamar yadda aka tsara tun farko. Dakarun Isra'ila sun harba wani mutum dan Filistin har lahira a yayin wani samame da suka kai a birnin Nablus a jiya Litinin. a cewar ma'aikatar lafiyar filistin al'amari na baya-bayan nan cikin sama da shekara guda da ta'azzarar tashin hankali a yankin zirin gaza kungiyar islamu masu jihadi sun bayyana cewa mutumin da aka kashe dan su ne kana suka bayyana shi a matsayin salis sabra mai shekaru 22 da haihuwa sojojin isra'ila sun ce wasu suna ta jifan dakarunsu da duwatsu da gurneti a nablus wani birni da ake yawan samun matsala inda ake yawan kai samame da samun arangama gama sojojin sun yi ta harbi wato sun yi ta harbi kan uwa mai harbi wato sun yi ta harbi kan mai uwa da wabi akan mutanen da suke zargi kana sun wato suka harbi mutumin hukumomin sojin suka ce ya kuma kara da cewa dakarun sun je nablus ne domin yin shirin yiwuwar rusa gidan wani dan falastin da ake zargi ya kashe wasu 'yan uwa biyu a wani matsugunin yahudawa a kusa da ƙauyen huwara a ranar 26 ga watan fabrairu To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda yayin da shugaba Muhammadu Buhari ke ci gaba da shirin barin gado da kuma miƙa mulki ga sabuwar gwamnati. Wasu 'yan ƙasar ke cewa ya kasa cika alkawuran da ya yi wasu kuma ke cewa ya yi duk abun da ke yiwuwa. Nasiru Adamu Ilikaya gare ka. kama daga alkawarin samar da tsaro samar da ayyuka ga matasa ko farfado da tattalin arziki zuwa yaƙi da cin hanci da rashawa na daga abubuwan da mutane ke cewa shugaba buhari ya tabuka ko san bai tabuka ba Musa Sarkin Adar wanda shahararren dan majalisar wakilai ne kuma mai mara shugaba Buhari baya ya ce in aka duba tsantsar gaskiya an samu akasi da yana nasarar shugaba Buhari. Bayan kuma wajen harkar tattalin arziki babban jami'an da ke kula da tattalin arzikin najeriya shine bankin gwamnan bankin babban bankin najeriya ya zo ya kare darajar naira ya zo ya mai da dala sai wanda suke so ake baiwa ya zo ya kawo tsadar rayuwa ga kasar najeriya ya shi lalatar da arzikin najeriya a ƙarshe ma ya zo zuzuta takar shugaban ƙasa shi ma ba a tuhumme shi ba ba a ja kunnen shi ba babu wani gargaɗi da aka yi mashi ƙarshe ma dai yana nan zai kammala zaman shi a cikin ofis har ana tunanin cewa wai za a ba shi hutu domin ya tafi ko menene zai yi amma ana hargancewa cewa ana ba su ana so a bashi dama ce domin shi gudu shi bar kasar Najeriya to waɗannan da an ci baya nan shi kuma dan kasuwa Jauro Hamadu Sale na cewa yana takeicin yanda ya sa rai shugaban zai bunkasa tattalin arziki amma karshe bashi ke neman durkusar da kasar sai ka ji shi ya tafi Ingila ka ji shi ya tafi ina ka je kullum yana kan girgi so saboda haka gaskiyar magana ni kan ban yi tunani ma buhari haka mulkinsa zai kasance ba tsakanin da allah wai ana bin najeriya yau saba'in kuma yanzu ma an sake rubuta ana so za a ci bashi dala miliyan ɗari takwas wani irin magana ne wannan abun bai yi daɗi ba wallahi so buhari bai nasara ba dan canjin kuɗi a abuja umar garkuwa na da wani ra'ayi na daban da ke cewa duk barnar da ake zargin an tafka shugaba buhari yana sane kuma yana ɗaukar matakai iya iyawarsa don daidaita lamura malama yasir barin da magana guda da wallahi tallahi duk dambar wanda ya ga ce cikin gwamnatin Buhari ba wani abu bane ba Allah ne tona asirin 'yan siyasa shugaba Buhari yana tsaye yana kallon su katakar barin ga maka da haka wannan al'amari gaba daya kawai Allah ubangiji ya gora mana cewa siyasa ma kamar karshen ta ne kawai yazo saboda ba wanda zai sha'awar siyasa a rayuwarsa inda wannan shine siyasa tun hawan sa karagar mulki a biyu da goma sha biyar shugaba Buhari wanda ke tinkaho da goyon bayan talakawa kuma har talakawan kan tara masa gudumawa don daukar nauyin kamfen yayi alwashin ba zai ci amana ba ni dai ba zan ci amana ba ba kuma zan ga an ci amana ba in kyale zan yi aka kokari shin shugaba buhari ya ce amana ko bai ci amana ba wa'adin mulkinsa ya zo ƙarshe kuma tarihi za a jira a ga irin adalcin da zai yi masa Nasiru da mai kayan murar amurka daga abuja najeriya To gaida Nasiru ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya. Za a tafi zagaye na biyu a zaben shugaban kasar Turkiyya bayan da shugaba Recep Tayyip Erdogan ya kasance a gaba a zagayen zaben na farko inda ya zarta tsammanin mutane amma kuma ya gaza samun kaso hamsin na yawan ƙuri'un da ake bukata domin yin nasara kai tsaye. Erdogan ya faɗa wa magoya bayansa a Ankara cewa babu tantama ƙasar mu ce ta yi nasara. Kana ya bayyana kyakkyawan zaton yin zarra a zagayen zaben na biyu yayin da babban abokin hamayyarsa Kemal Kilik Daroglu ya ce ya yi imani shi zai yi nasara a zagayen zaben na biyu. Yayin da aka kusan kammala kirga ƙuri'u a jiya Litinin, Erdogan ne yake kan gaba da kaso biyar na ƙuri'un da aka kaɗa Kana kilik da roglu ya samu kashi 45 a cewar ahmed yanar shugaban hukumar zaben kasar ya kuma sanar da manema labarai cewa dan takarar jam'iyya ta uku sinan ogan ya samu kashi 5.25 na yawan ƙuri'un da aka kada yanar ya ce sauran ƙuri'un da ba a kammala kirga su ba ba su da yawan da za su sa erdogan ya samu kashi 50 ɗin da ake bukata kuma ko da ko dukkaninsu shi suka zaɓa. an keɓe ranar 28 ga watan mayu domin gudanar da zagayen zaben na biyu a ƙarshe hukumomin iran a jiya litinin sun aiwatar da hukuncin kisa ga mutum biyar da aka kama su da laifin safarar miyagun ƙwayoyi a kudancin ƙasar ma'aikatar shari'ar ta ruwaito waɗanda ake zargin dukkaninsu masu aikata manyan laifuka ne kuma masu safarar muggan ƙwayoyi da makamai ne inda aka yanke musu hukuncin kisa ta hanyar rataya a wani hukuncin da babbar kotun iran ta ayyana kamar yadda shafin ma'aikatar shari'ar ta yanar gizo mizan online ya ruwaito kalaman mujtaba ga haramani babban mai shari'ar a lardin kudancin hormuzgan wannan hukuncin ratayar na baya-bayan nan ya sa alkalamin mutanen da aka yanke musu hukuncin kisa cikin ƙasa da mako ɗaya sun kai zuwa takwas a bisa laifukan da suka shafi safarar muggan kwayoyi. A ranar Laraba, ma'aikatar shari'a ta aiwatar da hukuncin kisa ga wasu mutane uku, wanda 'yan wata kungiyar da aka same su da laifin safarar muggan kwayoyi ne. Biyo bayan gargaɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a game da yawan aiwatar da hukunce-hukuncen kisa a ƙasar, abin da ta kwatanta a matsayin mai tada hankali. To gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na mujar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar yadda kotun tsarin mulkin ƙasa ta bayyana sunayen jam'iyyu goma da suka cancanci shiga zaben wakilan 'yan Nijar mazauna ƙetare. a majalisar dokokin kasar a ranar 18 ga watan yunin wannan shekara ta 2023 kamar yadda mataimakin shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa dr aladuwa amada ya bayyana a hirarsa da silamumuni barma a birnin yamai inda yake cewa kamar inda kuka sani jam'iyoyi goma sha biyar ne suka takardun takardunsu kuma da aka bincika sai aka samu goma wanda su ne suka cika sharaɗin zama takara kamar sharaɗi na mutum sai akwai shekarun da ya kamata ka samu abin nan don ka an samu wasu takardun su ba su da wannan shekarun akwai kuma san mata tun ya kamata a kaɗan ma a ce akwai eh, gungun mace guda sai ta rike mace guda cicilin mace guda sifiliyan wasu sai suka sa maza zalla don ka kamar irin wani sharaɗin ne dai wasu ƙungiyoyin na siyasa ba su ba don wannan kotu ba ta karɓi takardunsu ba Eh, kotu ta aiko mana wannan takarda kuma daga wajen mu insha Allah muna nan muna shirye-shirye kai katin zabe an aika su duka kasashe goma sha biyar inda za a yi wannan zaben banda wannan akwai kayan zabe wanda wasu a motoci ne aka kai su an kai cote d'ivoire an kai ghana an kai benin an kai togo an kai nigeria sauran wanda yake duka saboda harkar matsala tsaro da jirgi ne za a kai su kuma su ma an ta yi a kai su zuwa yaushe kenan su masu kaɗa ƙuri'a za su fara amsar katin zaben nan jadawalin da muka hudu sai ke ashirin ga wannan watan ne za a fara ba da katin zaɓe eh, mai abin da nike jajada wannan katin zaɓe da ya ja sun je wajen hukumomi na seni wanda ake cema commission administrative suna hannun su don ku su shirye-shirye tun da shi raba katin zaben ba Eh, wurin jakada ba ne za a zo amsa ba ambasada da ne ko kwansila za a zo amsa a'a akwai wani abu wani wurare wanda muka keɓe wanda ake ce masu CAV nan da za a je akwai wakilan mu wanda za samna kuma kusa da inda mutum duk inda mutum inda mutane suka yi rijista nan za su je su amfani wannan katin zaɓe mm. eh tunda ba a so a ce sai ka zo ambasada ka amsa tunda wasu suna nesa da ambasada mm. mahiwa kamar wurin bakin kasuwa ne ko ko bakin ma'asanantun su eh don ku nan babu wata matsala duk eh za su je su amfani katin zabe kuma banda da wannan bisa wannan raba katin zaɓe eh, mun yi gangami na jan hankalin mutane na waye ma kai mutane bisa ka'ida ke sai kana da katin zaɓe za kai zaɓe kenan ya zama wajibi ga duk wanda ya rijista je amshi katin zaɓen Wannan na nufin a wannan karin tabbata lalle zaɓen nan eh, na 'yan wakilan 'yan Nijar mazauna kasashen waje za a yi shi ba wata tantama. Eh insha Allahu kun san komi na Allah ne mai insha Allah mu dai daga wajen babu wani tantama 18 ga watan Juwan wannan zaɓen za a yi shi. To a gaida Suleiman a hirarsa da mataimakin shugaban hukumar zaben kasar Nijar wato Dr. Amada. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so ana iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Tsaka mai wuya. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya idan allah yarda a rana wacce za a fara muhawara ta musamman kan shekaru takwas na mulkin buhari da kuma kalubalen da ke jiran sabon shugaban kasa ahmed bola tinubu in yi shigo har ya sami ana sai da dala naira ɗari da hamsin da bakwai yau nawa ake sayarwa a cikin shugabancin da yake da shi sakataren sikarin gaba ɗaya ma an kama su cin hanci da sama ƴaƴan su yanzu in ka ji yanzu a fara shugaban kasa a yanzu zama akwai ɗan ɗan uwansa yanzu ne ka tambaya a kan akan da yaron nan yake da shi kuɗin da yake da shi ne ma kuɗin kuɗin da yake da shi an taɓa shi. kafin ka san shi ya yi nisan eh, petrol kafin ka san shi ya yi ptf kafin ka san shi ya yi shugaban kasa so i want to believe eh, ka san buhari kai ma ka ci albarkacin sanin sanayen garkuwa ne ka ci don muna nan mun san ka ci. haka ne saboda haka muna gayyatar ku ku kasance tare da mu rana cewa Allah ya kama inda za mu gayyato wakilai daga manyan jam'iyyun siyasa guda hudu domin su buga a kan mulkin Buhari da kuma shigowar Bola Ahmed Tinubu. A yau kan za mu kawo muku kammalar muhawarar da muka yi kwanaki muna yi kan dambarwar siyasa da ta faru a jihar Adamawa Najeriya. dangane da zaben gwamna inda wakilan hukumar zaɓe wato Hudu Yunus Ali ya yi sauri ya tabbatar da cewa aishatu binani ce ta cinye zaɓe gaskiya ne an bashi cin hancin naira miliyan dubu biyu wani wasu sun ce a ita wannan bangare na apc wato binani ta ba ka mm. kuɗi wasu sun ce naira biliyan biyu wasu sun ce naira miliyan biyu wasu sun ce naira miliyan ɗari biyar menene gaskiya al'amari kuma dangane da wannan batu wala don ina gaya maka ni kasan dai ne musulmi ne tsakanin ta a binani da shi tuntun ni ban taba ban tambaye ko wasu ko dala ba ko nera kenan ko kuma na karba ko na tambaya ko na aiko ne karɓi da ka zancen wani da zancen kudi abin da ma ne ɓata ne da kenan. barista hudu yunus ali kenan mutumin da 'yan sanda suka sake shi bayan sun cafke shi bayan da yi wannan sanarwar na cewa aishatu binani ce ba murufin tira ba ta lashe zaben gwamnan da aka yi ran sha 11 ga watan maris a can jihar adamawa to a cikin wannan muhawara ta ƙarshe da za mu kawo muku a yau wacce ake yi tsakanin salisu baba ahmed na jam'iyyar apc da kuma abdulrahman babbai na jam'iyyar pdp za mu tashi ne da ƙoƙarin neman amsar tambayar cewa shin idan an yi zaɓe irin wannan na adamawa wane ne ya cancanci ya ba da sakamakon wannan wani arrangement ne aka fara kwanan nan wanda bai daɗe ba ni lokacin da fara zaɓe nake tsayawa zaɓe to sdp ba wannan tsari wai professor daga university a ɗauko shi a kawo shi ka tura wani abokinka ko wani abu babu shugaban hukumar zaɓe shi ke da hakkin gabatar da sakamakon zaɓe kuma a dokan zaɓe wanda shi yake faɗa new electoral act ya nuna ma ba ma returning officer ba ba ma rec ba wani babba a hukumar zaɓe wanda aka bashi za a iya bashi dama ya gabatar da sakamakon zaɓe a madadin hukumar zaɓe kuma ta zauna. to saliwa ba kusan in ce muna dab da karkarewa jihar adamawa gari ne wadda yake da kamar irin su a teku abubakar misali wadda ya tsaya ya daɗe yana tsayawa takara a jam'iyyu daban-daban na shugabancin najeriya yaya kake gani binani za ta mulki irin waɗannan mutane a'a to eh, shi lokacin da yake mulkin ba manyan mutane da adama wanda suka fi shi ba shi mijin oh mutum mace kake yi ha eh. ah, to akwai inda dokar najeriya inda hana mace yin mulki ne babu ina zuwa mace ta sarauta a northern zone hmm. ko binta masu garba hmm. mace ta sarauta grace bend a southern zone hmm. ita ta a central zone duk mata sun mamaye adamawa to me kuma zancen wani wato wannan ba shi ne farko ba ba shi ne farko ba kuma a yadda aka ci gaba ma wake magana ma wani mutum mace kwakwalwanta ba na mace ba ne hmm. in kai karatu kamar soja ne kai yau na lado idan ka shiga soja sai a cire maka na lado sai a mai da kai soja da an ganga ba za ka na lado soja saboda duk tunaninka da komai an cire hmm. an mai da kai soja to don haka ita karatun da ta yi da yawon da ta yi a duniya ba maganan mace bace an wuce wannan eh kuma maganar da ake mace ko malamai da suka rudi suke wasu maganganun nan na sha magana a kafafen watsa labarai kana ganin yara ba suna yawo da receipt a gidajen giya da gidajen karuwai suna karban haraji kuma da wannan kuɗin ake haɗawa a kai ma gwamnatin jiha su karbo na tarayya su gwamutsa su sayi alam su tura ruwa su sayi magani a asibiti malaman suna shan maganin kuma ina suke don Allah ka bar wannan zancen da Allah ba mun wuce wannan magana ne to alhaji abdurrahman baboye eh, kai ma da shike muna dab da karkarewa wannan dambarwa kam yaya kake gani gamna amadu umaru fintiri zai dauke ta kuma yaushe kake ganin wannan dambarwa za ta kare to abu ne wanda yake a fili kowa ya riga ya sani amma inda shi abokin bayani na ya ce bata da hankalin mace mm. wani hankali daban take da shi to sai dai mu ce Allah ya sauwaka <laughs> ah, kuma kuma kuma kuma kuma abinda nake son abinda abinda nake son mu dada fahimta kamar yadda ka tambaye ni eh, yanzu ai sai ka dakata sai ka ah, dakata eh, tsakanin ka da Allah nace ba ta hankalin mace a'a ba haka ba nace tunaninta yawa ya wuce ka kaskantar da shi da cewa ita mace ce kawai eh, haka dai saboda kalmar ka ke saboda iliminta da yawon duniya da ta yi hmm. ta yi je kasan waje ta yi wayan wayan kuma na ce kuma akwai tsarin dokan najeriya inda ya hana mace biyu wani abu a cikin musulunci ma kada mu shiga wannan tunda mu ba malamai ba ne. Hmm. kada mu shiga wannan hmm. yawwa mace ce ita mun yadda amma ai lokacin da ta yi sanata da ta yi bohol me yasa suka kasu sharuwanta mana ya magana nan na yi kuka katse ne abu ne wanda shi ya faɗa da kansa abinda ya faɗa da kansa kuma kaga ba ni na faɗa ba amma abinda eh, amma abinda nake so abinda nake so mutanen adamawa su sani mm. akan cewa mutanen Adama sun fita sun yi zabe mm. kuma sun zabi gwamna Ahmadu murfintiri domin irin ingantaccen ayyuka da yake a jihar Adamawa mm. ya gyara asibitoci yana biyan ma'aikata ya gyara hanyoyi kilomita kilomita 347.6 ya a karkara kuma mutunci da darajar adamawa ya tashi ya karu duk wanda ya shiga adamawa ya san ya shiga jihar da aka yi aiki kuma aka tsaya akan lamuran tsaro domin jihar adamawa tana cikin imayen da suka wahalar maganan tsaro shi yasa jama'an adamawa da kuma irin kudaden makaranta da yake biyan yaran talakawan adamawa suka ga babu wanda ya kamata su zaba a wannan tafiya da ake sai shi kuma sun zaɓe shi kuma gaskiyan Allah sun zaɓe shi don haka abinda muke fata shine hukumar zaɓe ta ba wa mutanen adamawa abinda suka nema ta ba wa mutanen adamawa abinda suka zaɓa ɗazu ka yi maganan mai girma a tiku abubakar ya yi maganan dattabai da muke da su adamawa ai bance ba mu da dattabai a jihar adamawa ba ai abin na ce shine hudun nan daga bauchi ya zo bauchin nan garin tafawa balewa ne tafawa balewa nan kuma yana cikin ingantattun tin shugaba da aka yi a najeriya don haka ya za a yi a samu irin waɗannan mutane a wancan wuri ai shi ne magana na don haka shi yasa kuka na ce babu mutumin da zai zo ya yi mana irin waɗannan abubuwa adama da duk irin mutanen da ya lissafa nan adama ta wuce wannan eh, eh, wannan wuri don haka fatan mu shine hukumar zaɓe matakai da suka ɗauka daidai ne su ɗauki matakai a zo a kammala zaɓe a sanar da wanda ya ci zaɓe a dauki certificate a bashi ka fahimta wannan shine roƙon mu kuma shine fatan mu sali ba mai daga ƙarshe a ƙarshe da yana magana sai na tuna da 1982 mun ga jalingo da wasu sukan zo gidan rediyo kamar wannan haka su yi ta maganganu amma idan sun ƙara in sun fita sai su yi rungumi juran su ce ka san haka muke mu 'yan siyasa muna gyara abincinmu ne maganganun da na yin nan ba wai gaskiya ra'ayina ba ne amma na faɗa da don gyara kujerana na siyasa ko wani abu don haka an ana hirar siyasa ba abin da ba za ka ji ba ni da shi duk mun da abun mun sani amma shi talaka ina so ya waye idan mutum ya yi magana in ya ji shi ya je ya tantance ya sa shi a rariya ya tankaɗe ka gani kada duk magana da ya shiga kunnen ka shiga cikin kwakwalwar ka amfani da shi mu fatan mu ubangiji Allah ba mu zaman lafiya a kasar nan Allah ubangiji ka haɗa kanmu da musulmanmu da mu da kabilunmu da mu Allah ba mu zaman lafiya wanda Allah ya ba wa wannan zaɓen ubangiji Allah ta shi riko ubangiji Allah sa mu ga ci gaba a jihar Adamawa waɗanda kuma suka ci a tarayya kamar shi shugaban ƙasa tinubu mai jiran gado ubangiji allah ta shiriko ubangiji allah sa mu ga canji a zamaninsa mun gode kuma kai da ka bamu dama muka zo muka tattauna abinda muka yi kuskure ubangiji Allah ya yafe mana wanda muka yi daidai ubangiji Allah ya bamu ladan shi muna fata kuma duk lokacin da ka samu lokaci za ka gaice mu domin mu ci gaba da tattaunawa irin wannan muna fahimtar da mutane game da abubuwan da eh, kaje ka zo a cikin harkokin siyasa da kuma rayuwa baki daya mun gode ƙwarai Allah ya saka da alheri. To a gaishe malamai. To kamar da muka ce wannan shine kashin ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna yi kan dambarwar zaben gwamna a jihar Adamawa. Kuma kada kuma ta rana wato yau Allah ya kai mu za mu gayyato baki daga manyan jam'iyyun siyasa guda hudu na Najeriya domin su zauna su yi mana fashin baki akan mulkin shekaru takwas na Muhammadu Buhari da kuma kalubalen da ke jiran sabon shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu idan ya shigo. yanzu ka muna son mu godiya ga bakin mu na yanzu wato salihu baba ahmed da kuma abdulrahman boboyi tare da wakilinmu salisu lado garba wanda ya shirya muhawarar da aka ji dangane da dambarwar zaben gwamnan jihar adamawa a madadinsu ne ne ali musufan sokoto ke muku ban kwana daga washington a huta lafiya to a gaishe ka da tawagarka kafin mu ci gaba ga wannan sakon Baki. Baki. Baki mai yanka wuya. Shiri ne da zai rika duba lamuran siyasa kama daga tsayar da 'yan takara ganin yakin neman zaɓe alkawuran siyasa da romon demokuraɗiyya har ya zuwa dambarwa da cece siyasa a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar afirka Ku kasance da shirin a kowace ranar Laraba. Shirinmu na safe karfe shida agogon Najeriya da Nijar, bakwai agogon GMT da Ghana. To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. Ibrahim a takaicen sojojin Sudan sun kai hare-haren sama a arewacin hartun babban birnin kasar a ranar Litinin inda suka auna dakarun sa kai wato abokan hamayyarsu a kusa da wani asibiti inda waɗanda al'amarin ya faru akan idanunsu suka ce harin ya yi sanadiyar lalacewar asibitin. shugaba joe biden ya ce zai sake komawa teburin tattaunawa da shugabannin majalisa a fadar white house a yau talata yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan iya adadin bashin da kasar za ta iya karbowa a kuma daidai lokacin da wa'adin ciwo bashin yake gab da karewa ba tare da an cimma matsaya ba dakarun isra'ila sun harba wani mutum dan filastin har lahira a yayin wani samame da suka kai a birnin nablus a jiya litinin a cewar ma'aikatar lafiyar Falasɗin. al'amari na baya-bayan nan na cikin sama da shekara guda da ta'azzarar tashin hankali a yankin zirin gaza kungiyar islamu masu jihadi sun bayyana cewa mutumin da aka kashe dan kungiyarsu ne kana suka bayyana shi a matsayin sale sabra mai shekaru 22 da haihuwa za a tafi zagaya na biyu a zaben shugaban ƙasar turkiya bayan da shugaba recep tayyip erdogan ya kasance a gaba a zagayen zaben na farko inda ya zarta tsammanin mutane amma kuma ya gaza samun kaso hamsin na yawan ƙuri'un da ake bukata domin yin nasara kai tsaye hukumomin iran a jiya litinin sun aiwatar da hukuncin kisa ga mutum biyar da aka kama su da laifin safarar miyagun kwayoyi a kudancin kasar ma'aikatar shari'ar ta ruwaito. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya da gabatar da shirin da furduza mu Jumbe Hamza da kuma injiniyan mu Bas Robert. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.